abubuwa ke ne yake magana barkanmu da sake haduwa a sabon bidiyo. Masu siyan waya da masu sai da waya kafin ku sai sabuwar wayar da aka yi amfani da ita, daure ku duba wannan abun ku shiga setting, ku shiga security, ku shiga device admin apps sai ku duba. Idan kuka ga an sa security plugin an sa shi kuma a kunne, so wannan wayar ana nufin bashi aka siye ta. Kuma wannan wayar bayan ka siya ka fara ba da ka na zahiri ka sai waya, to daga baya bayan wata shida haka za a zo a kuma tambaya biya ta Kuma abin takaicin duk wanda ya sai wayar, wanda suka kunna security plugin duk inda ka ka shiga suna ganin ka kuma duk abin da kake a waya suna to shine babban matsala dan haka ya kamata ku kula domin akwai mutanen da suke zuwa su je su sayi waya su je su siyo wayar bashi su zo su sayarwa da masu sayarwa kai kuma kai ma ka je ka siya sai bayan ka siya da kai da mai sayarwa duk ku shiga damu kuma za ku ga rubutu yana ta fitowa a cikin waya wanda ba za ka ji daɗin amfani da ita ba